la la ilaha illallah la ilaha illallah la kamar yadda maka faɗa ya kula din nan asalinsa ya kula da awon yanzu na to ita ka'idar tasirifi idan harafin illa ya yi harka yau sani bayan sa dauri shi ne kuni sai a ɗauki wasalin harafin illa ba sa kenan a sa baka ɗauka ka tun da gwanjon na aika ga ya riga mm. ko baka ɗauka yanzu ka sai gwanjo kawai ka je ka ba sai ka wanke amma sabanin ya saka maka sabo in yi sabon abu kawai ya ba ba ruwanmu ba za a ce wani yanki yi sabon abu in an kawo sai mun bincika sai dai wani labari ne zo mana an ce alhara hada da najis a wajen yin sa to wannan haka ne kaga ba za mu yi sai mu rushe amma da kwariya bi wanda ya ganka yace na kana wuri wuri me kike nema da yace ko alula yace je kana daidai ko gidan halifa dana ko zu gwara gwada ko butoci suna nan guda biyu hire ne guda biyu da najisai ne ko guda biyu hire ne guda biyu jisa ne to wannan idan ka zo sai adadin na jisa sai ka kara daya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 Eh, ba a jamtu mutanen can da na ce mutane daga azhar kila mutum a rayu ba a jamtu su'alahu sai na ansa tambaya nan tasu wato su sake dawo da lafazin su'alin nan shi ya nuna abin da aka kisho halilu akan haka ya littafi domin sun tambaye shi ne akan littafi mai sima guda uku ya zama mutasari alama samun imam malik ibn anasin mu bayyana da babu fatawa to duk waɗannan guda su guda uku tun da ya amsa sai ya ce fa ajabtu su'alahu da da sha'i fa ajabtuhu to sai a ce wasu daga ciki ya amsa bai amsa wasu ba amma tun da ya sake dawo da lafazin su'alin nan to abu littafin ali wani mutasar din nan wani littafin nan abu da su fasa guda uku ce mutasari ne alama za imam malik ibn anas ne mu bayyana da babin mutawa ne ba'adal istihara amma fa kafin ne littafin sai da ne istihara dan yin littafi ai ba mustahabi ne shi ba a istihara kan abin da yake wajibi ba yin isra'ila kan abin da ke haramun ina wajibi ne dole a yi shi ina haramun ne dole a shi amma yi littafi shagala da karantar da mutane shi ya bi ko kai tsaye littafin shi ya bi to wannan tun da mustahabi ne sai Allah ya nuna masa ya littafin ya bi bai ce to shi za sai shi sai littafin na'am tushiran bi fiha to har yau ina nuni da fiha a cikin mutasar in kaje ce mala ya ce wa fiha ba wai wata magana aka ce biya kaza ba in dai da wawi aka ce wa biya to lil mudawwala ce mudawwala ce ita mudawwala karance karancen da malam asadu da shi da malam suhunu suka wajen dan kasim bayan ya dawo daga madina domin shi dan kasim sa mutum masar dan sarki ne to shi ne sai suka yi magana jayayya da matarsa akan wani sha'anin addini sai aka tafi wajen malamai sai malamai suka ce matarka ta bi da gaskiya sai ga ya ce ni ina matsayina namiji kuma mata ta kada ni a addini bari ni ma tafi neman addini ne sai zai bada sarauta ya taho ya taho Madina wajen imamu dai yana jin labarin imamu Malik ya zo ya karanta ya karanta ilimin fiqh malikiyyati to ne da ya zo ka'idar makaranta an zo ba almajiri wanda ya zo fara zai fara karatu kaga ya zuwa gaban Malik sai dai ya hada shi da waɗansu ya fara yayi nisa sannan ya taho gaban Malam. to shi kuma da yazo sai ne cewa ba zai karanta ko wanda ba zai karanta komai sai wajen imam malik to da yazo sai tsaya tukuna yi darasa ya ga zai yi to sai kula ko wani yaro da ake turo shi daga cikin gidan imam malik yana karɓar kudin ce ba ne sai ce kai duk sanda aka turo ka kaka je wajen malam ka zo wajen baka to kullum aka zo sai ibada kullum ya zo ya bayar ranar malik yana zaune sai ya tunanin cewa ah, ni ya ban ce da aiki kudin ce ba ne ba kuma ban gane na mace a gidan nan ba mm. sai shi ga tambaye su kace ai kullum sai mun aiko maka ka yau ma ka bayar ce to ani ba gyaran ba sai aka kira shi kai waye ki ba kudin shi zai ce ba kwannan ne ya ce in an turo da wanda daina zuwa jama'a da nan irin ka ba to shine sai aka kira shi kai yaya haka sai ce ai Allah alaga kamala ni daga gari ga inda nake kuma karatu na zo na yi zan yi kuma ba na san ne wani karatu a wajen kowa sai a wajen ka kai idan kai yanzu ka zo ba za ka iya ba ga manyan almajirai su ka zo kusa da ni saboda ka sai imam maliku sai ce to zan maka zan baka sata amsa saboda dama malikun ya zauna ana karatu ya kan bari kan bari tan sai tambaye almajiri me kaza to sai ga masa amsa da zai faɗa shikenan aka zo ana cikin karatu sai malikun ce menene hukuncin kudin cizo idan ya bata riga sai aka ce ba komai ba komai ba kuma sai ce wa in ta fahasha ko da rigar ta ɓaci ta yi muni sai malamai almajirai suka ce sai can shi dan kasa yana ce kallon shi ce wa ta ba hasha ce ah, kai waye ne za ka a ai bakon nan ne ci a ah, da wannan sai da kusa sai da ne ma maliku to haka to daga nan ne duk karatu ne bayan ya gama karatu sai koma masa to shi malam zuhuru da malam asabi da kai da karatu a rubuta ake ba zuwa ba kai kawai da kowa aka karanta ka rike da kanka kenan to ashe idan an zo makaranta an yi karatu a wajen ibn Abdurrahman ibn Qasim da da malam suru da malam asad dinnan shi malam asad ashe in an je gida sai ya rubuta shi kuma malam suru da kai ke rikewa suka gama karatu a wajen imam a kasim kowa suka koma garin su rannan shi malam suru sai je ziyara wajen malam asad sai tare da almajiri ana karatu da wani littafi malam wannan wani littafi kenan yace ai ni karatun da muke a wajen malam ne rubuta nake shine yace a to ni ma ka taimaka min kwafa saboda ka sai kwafa to bayan ya dawo zai tafi aikin haji sai biya ta masar sai tadda abdurrahman ibn qasim yana da rai sai ce ai kaji kaji kaji ashe mala asadi da muka karatu da shi anan duk abin da muka karanta yana rubuta ne kaji kaji sai ce to zo ka karanta shi saboda haka ake karanta littafin gaba ki tun daga farko zuwa karshe in ya ji wani wurin ya ce a ah, ba haka na ce ba kaza na ce shi ne bai ji ba ko kuma ya ce na ce kaza na ce kaza duk aka gyara littafin tun daga farko har ƙarshe har ƙarshen sa to da aka gama sai shi malam da nan sai aiko da malam asadu cewa gashi na zo na da malam yana nan an gyara wannan littafin kai ma gashi nan ka gyara to shi mun yi da ya zo da sabin kira almajirai kun ci abokin na da ya karbi littafi na ya kawo mana gyare-gyare kawai da kuna a gyara suka ci haba a karin kallon ya mutum zai a wajen ka kuma ce zai ma gyara ai ba za yi ruwa ai ba za a gyara suka ki gyarawa malam dan kasu ya ji labari ichi ne na ichi ice ni ne ce a gyara ba su gyara ba ne shi ne sai shi malam ta kan ya addu'a sai ce to waccan ta malam sanin dinnan Allah ya shafe ta ta kuma wannan ta malam sunun Allah ya wanzar da ita saboda ka sai zan mu dawala sununiyan nan ita ce um, ummul mazhabi auyar mazhabu ita ce uwar mazhaban malikiya ko kuma ita ce mazhaban ma malikiya saboda ka ita ce ta wanzu dawala sununiyan amma sanin ta dai ga wanda ya rubuta ta malam sanin Allah saka na wa bi uwila haka na ina nuni a cikin littafin mutasa da uwila in ce awwal hawa ne ila tilafi sharihiha to has sabawan masu sharhi mudawwana duk inda ka ji wani ce awwal hawa ne to wanda suka mudawwana sharhi su ne suka wata fassara a fahimtar su sai ce awwal hawa na ala kaza fi fahimha a cikin fahimtar ita mudawwana wa fahimwa dululatiha da fahimtar abin da take shirya kansa saboda yakin suna su wanda suka yi wa mudawwana sharhi su bakwai ne wani mawaƙi ya waƙe sai na cewa fa haka ba imrana sanin ni yunusin wa salisahum baji wa zulquna rabi'u wa hutsi mana shas wa bal al bashiri wa jattaza wa billahi tawfiqi wa jalla masalihu to su wadannan su ne wanda suka fita wannan shari to a cikin wadannan malaman idan wani ya fahimci wani abu akan fahimtar sai ya ce awwal hawa ne awwal ha baji awwal ha zulqur haka haka har su bakwai din to din da kaje shi abu to ɗayan malaman nan ne guda bakwai fassarar su ce nake daukar ci awwala hawala aka za su ne a fassarar su ce nake dauke kawo wannan maddar ta awwala hada wa bil ihtiyari haka na kuma a cikin mutusar idan na kawo maddar ihtiyari ta zo to ita kuma lillahami shehu malam lahami shine idan ka gana zo da maddar ta ihtiyari ko katana. nan lakin sai da ita banda itiyadin nan in kana bi sigatil fi'ili ma'ana bi siga sai da take zuwa tana zuwa da siga guda biyu ko siga fi'ili ko siga suna to in ta zo da siga siga fi'ili kamar aka ce wa atara fa li tiyarihi huwa fi nafsihi to shi tuka ne aka yi su sai malam lahmi zaba abun a kansa ba wani malami ne a wanda ya ce kaza wanda sai malam halin ce wa tara kaza shi akan kansa ke ne shehu da annal fiya ya dula ala tajaddudu wal hudusi dan shi fi'ili inda gan shi tajaddudi ne zaka ji an yi aikin zaka ji kuma sanda aka yi shi ko yanzu ko gobe ko nan ko yanzu ko ana yin sa ko ya shige ko kuma nan gaba za a yi shi ba ka fi'ili ke ba to da kan shi yasa duk inda gan cewa tara to shine malam lahami a kansa ne zaɓi magana sai a ce wa tara lahami ala kaza wa bil ismi in ko aka ce wal muhtaru fazalika li diyarihi min al hilal to malamai ne da suke sabani ba a zancen ne aka a malamai sun ce wannan ya ci kaza wannan ya ci kaza a cikin sabanin malaman to shi ko sai a ce shi malamai sai zaɓa a cikin abin da malaman suka suka faɗa sai a ce abin zaɓi a wajen malam lami a sabanin malaman nan akan zancen wane kaza kaza kaza kayan fahimta ko malaman ne nasu akan ko wanda ya ci kaza wanda ya ci kaza sai a cikin abin da ya zaɓa na zancen malaman sai a ce wal mutaru abin zaɓi a wajen malam lami kaza li anna lisma yadullu ala subuti wadda dawami dan shi suna subuti da dawami kitab yake shiryarwa ومن ترجيح لابن يونس كذلك هكذا إن ذا من الترجيح كما تشي كما قد يونس idan إذا ذا جيزو ما قد يونس ya ga zancen da zai rinjayar a zance kaza to an ce wai wani jiha ala kaza to ibn yunus ne shi ke aka rinja da zancen da ya fahimta akan wani zance sai a cikin tunda za a zo da zance guda biyu iri ne to a dole za a yi za a yi hukunci za a shi ɗaya jayi ne ko to tajihin sai a shi ibnu ya rinjaye da abu kaza akan kaza kazalika shi ne shi ma kazalika shi ma bisi ka tani yan an zuwa da bisi ka ili ba zalika ne ta yadi ko fi nafsi an ce kamar wani jiha wa kada kana bisi ka talisi ba zalika ne ta yadi min al-hilal kamar an ce wal arjahu hmm. aka ce wal arjahu kaga zo da siga sura kenan ko hmm. to wato ma'ana malaman sirri wani yarin wani yarin jayi da wannan wani yarin jayi da wannan amma sai shi malam a wajen mafi jayi a wurin sa kaza can wani amma malaman sirrin jayar wa bi zuhuri libin rushudin kazalika haka na kuma a cikin wannan wa wannan tabi da mutazal ina kawo madda zuhuri in kaji an ce madda zuhuri ta zo to dan ibnu rushd ne kama ce in ya zo da suke fili kama ce wa zuhira min al madina shi kadai ne ma mutazal da suke fili guda ɗaya ne tal to ibn rushidin ne shi ne ya wato abinda ya fi bayyana a wurinsa a kan cika malaman nan sai a ce wa zuhira kaza to a wajen ibn rushidin ne in kuma ka zo da sigar suna aka ce wal azharu to shi kuma zantukan da malamai wannan ya fi bayyana a wajen wannan wannan sai shi malam halil sai malam ibn rushid sai shi a mafi bayyana a wurinsa can wani ɗayan mhm. gane ko wabilƙauli lilmaziri kazalika to kuma idan da ka ji wannan kawai ta zo a cikin lam'a ce ƙara mm. to malam madani ne duk inda aka yi wani aka wani ana wani zance wani ya ce kaza aka ce wa kala wani to ba faɗi sunan sa wato malam madani ne an ya zo da shi ka kauli ko kuma da shi ke fili wal maqulu abun faɗi a wajen malam mazari daga zantukan malaman nan kaza kaza وحيث قلت هلاب lil ihtilaf fi التشهير to kuma yau idan ka ji ce hilafun a cikin mutusar to zantuka ne aka yi na malamai da wani wannan ya wannan zancen wannan ya fudu wannan zancen sai wani malami sai zo shahara ɗaya ya ce wannan ya fi shahara wani ko sai zai ce wannan a ah, wannan ya fi shahara shi kuma halilu da ya zo sai kasa wanne zai rinja a kawai sai ce hilafin binta shi ne <laughs> yawwa ala sabai a cikin shi wani ya ce wannan wani ya ce wannan wa haisu zakartu qaulaini to idan kuma yau kaji na ce kaulani aw aqwalan wa aqwalu salasatu aw aqwalan arba'atun fazalika li admi itilaqi to ina yin wannan ne saboda rashin tsinkayo na ni halilu fil far'i a cikin reshe ala arjihiyatin mansusatin a bisa a wanda ya farin jaya wanda ya farin jaya abin da gaba zuwa mazhabin malikiya wato zantukan ga sun zo na rasa wanda zan rinjayar mm. in zantuka guda biyu sai ce kaulani idan uku ne a kawalu idan hudu ne ma a kawalu amma ni ne na kasa sanin wanda zai rinjaya amma tunda malai kawo nan ya'un nafsi aka ce bai toshe kofar kai yanzu idan ka zo mai jin karatun nan yanzu Allah ya nuna maka wannan zai ya fi wannan rinjaye shi dai halilu bai sani ba amma kai sai Allah ya sanar da kai tunda kofar Allah gudan ya ce alama Allah ba sai ya ce wa a'a tabiru min al-mafahimi kuma shar'i faqat to kuma ina izina daga mafhumai hmm. mafhumai kala kala ne hmm. amma ni ba ruwa na da kodi in kaje wannan da ke izinarsa mafhumin shari da su komai guda biyu ne akwai na wafaka akwai na muhalafa na wafaka ya tafi gida biyu akwai sawi akwai aulabi. sawi da aka ce wala ta kula amwala ta ma zulman kar ku ci duke barayi da zalunci suka ci mutum ah, da ce akai yi kan mace ai sai mu kona aka ce ai wal ihraqu sabil akai da kona da cin ai duk halaka zati ne saboda ka dai ne ma ashe wannan da mafhumin da na, da manduki duk ne sawi kenan aulabi kuma wala ta kullahu ma ufin kar ku ce da iyaye tur Allah wadai suka ce a ah, to ko ai kuma ke su ba aka ce a ah, ai wallan ruwa aula ba wannan ai mun ma wa duka kaga wannan shine mafhumul aulawi ne to ba ruwan halile da ba ruwansa da mafhumul da ya duk wadannan mafhuman to sai wannan sai na mahalafa shine wannan yarbi gida goma shine wani mawaki ya wace sai na ce sib washtarid allil walakib sunya wa addi zarfaini wa hasirin agaya sib akwai mafhumin sifa akrimil alima idan an ce akrimil alima kaga lal jahila kenan ban da jahili kenan ko mm. aka ke wannan kaga kaga muna za mu yi izran wannan mu ce tunda an ce mali ban da jahili wannan za a izranci wannan hukumu mm. to washe to shine wanda shine abinda malai yake nufi mafhumin sharadi a cikin mutasar kamar nasi duk inda sai wali ne kawo wata mas'ala da shi ga sharadi to da nasin da mafhumin duk nasin mutasar mm. kamar yanzu ya ce man hara faqad kasa salatu to ka je ka ce malam halila ce duk wanda bai tsarki bai da sallah kamar yadda nasin mandukin haka mafhumin ma yake izinarsa amma sauran mafhumin ba ruwansa da su ko ana izinarsu ko ba izinarsu dai amma shi mafhumin shaddi kamar kamar kamar nasi sai alli akwai mafhumin illa innamal ma'u min al ma'i sanin wanka yana kashewa dan fitar mani kaga ba ba mafhumi nan domin wanka ai ko ko ba mani in aka yi aka yi aka sa da iyali ai wanka ya kama shi mm. ko mm. na kaga alli kenan wala kim akwai mafhumul lagabi shi ma ba izinin sa shi kuma fil ganami sa'imati zakatu zakata ta bada a cikin dabba da take kiwo da baki mm. take zuwa dawa to shi ma ba mafhumi don an ce wa imma alufatan mm. ko daure ta kai ake bata harawa mm. in ta kai nisabi za a yi zakka kaga ba izin ba ruwan da wannan mafhumin shi ba wala sun ya ko kama qaum illa zaidan kaga a dawo in kace mutane sun tashi banda zaidu kaga shi bai tashi ba kenan kaga wannan za a izinin sa wa ah, sai me wa'addi mafhum adadi ba jiddu dun samani na jaddatan ko Allah ya ce ku musu bulala tamanin kaga tun da aka tamanin din nan ba a yi tamanin da ɗaya ba ba a yi tamanin ba dai ba yawwa haka shi ma na izina wannan mafhum ba kari ba rage zarfai ne zarfa zamanin da zarfu makanin mm. zarfu zamanin kamar ka ce a ce azumi ranar juma'a to ba kai asabar ba kai alamis ba mm. misali mm. kaga ana izina wannan mafhum zarfu makani jalasu amma maka ka ce na zauna a gaban ka ka san ba bi kenan ba kuma baya ka zauna ba kaga shi ma wannan ba kuma ana izinin sa wa hasidin akwai ba kuma inna ma ilahu kuma ilahun wahidun sai dai ubangiji ubangiji guda ɗaya ne tal shi ma kaga ana izinin wannan domin ba za a ce ba Allah ba ba a ce kuma Allah ya fi ɗaya ba yawwa sai gaya wa hukun gaya shi kuma atumu siyama ilal layl wace kazumi zuwa dare kaga shi ma zuwa daren nan ba a ce sai can dudun ba ko an yi dindin da ya ba wani abu ne ba kuma ba a yi kafin azumin ba ba kafin rana ta faɗi ba to duk da mafi mana kowanne ne dai a wanda ake a akwai wanda ba sa amma lili baya magana sa na sharaɗi ne dukkan nasi yawa duk inda kan mafi sharaɗi ya zo a cikin mutasar to da mafi da manduki duk abinda manasi duk nasi ne na mutasar Allah ya saka wa ushiru bi suhiha haka na ina nuni da suhiha idan na ce an inganta kaza Rabi kuma Eh, aure eh, wasu suna ko an kyautata kaza ila anna shehan cewa wai wani shehi ne gairar lazina kaddam ba waɗannan da na faɗa ba ba dan maliku ba ba la mazani ba ba la hamu ba ba ibnu rushidin ba mm. ba ibnu yunusa ba sahaza ka gane ko shi ne inganta don akwai wasu malaman abinda sai yawar waɗannan guda hudu ba ya kashi koyi yayi da duba da sabon mazan Allah manyan guda hudu ne malaman mazhaban nan nawo ma ma guda hudu ne to sai da shi ma akan waɗannan malaman shi ma guda hudu amma akwai waɗansu wanda suke a cikin maganarsu ba ta da wata madda ba ta da wata alama da za a gane ta to sai in ce su hiha kawai ko su suna amma suna da yawa waɗannan mutanen abu is ta zahara ko is a ce wani ne is ya bayyana kaza to a daga cikin malamai wa bi taraddudi aka aka ce suka ce da ya ce wa bi taraddudu mm. da zai yi mm. sai ya hikaya mm. domin duk a cikin mutanen bayan da aka taraddudin da lafazin jarra duk da duk da marfu'i ne mm. to kaga da in yi cewa bitara dudu ai da sai mun ce kaga an yi kaya kenan ko mm. eh, kana ce wai eh, dan ajuru ba ce ba na hanga kai ba yi kaya za a yi <laughs> ali ba to dudu taraddudil na fi naqali to abin da yasa ake kawo da taraddud a cikin mutasar wato na malaman da suka zo daga baya su ne suka ciro a wajen magabata ka san daga kan ibn abi zaid mai risala mm. duk malamin da ya zo daga kansa zuwa baya su ne mutaahirina duk wanda ya gabace shi su ne mutaqaddimina mm. to idan mutaahirina daga cikin su ne suka ciro wata magana a wajen mutaqaddimina mm. wannan sai ya ciro wannan magana daban ko wannan ciro ta daban a wajen malamai daban daban ko kuma a wajen malami ɗaya ma wannan ya ciro hukuncin kaza wata ran kuma da wani ne sai ya samu sabanin abin da ya gawa ne domin su malamai yadda suke ba wai kare suke yi ba a'a ya ce kaza akan kan yake lannan sai ga wani hadisin annabi wanda ba yi dishi sai ya bar wannan matsalar kuma kan wannan ba su ba wani abin kunya tare da su ba wai abin kunya ne a ce wai da ya ce kaza kuma yanzu da ya ce ba kamar yadda muka muku a wancan satin ba sa jin nauyi su ce saboda ba sa sun su ba al'umma a cikin halaka saboda ka zai ce da kai kaza in ya ganin sun akwai matsala guda daya ta shanin zahari za mu zo da ita a cikin mutusan sai da imam maliku sai da ya eh, magana uku a kanta ya ce ga yadda za a yi daga baya ce a sake daga bayan kuma ce a koma kan na farko saboda duk ana samun zantuka ko ana karo da zantuka na hadisai waɗanda za su karfa ko za su rusa abin da aka rike to idan aka ciro zantuka a wajen malaman magabata sabanin wato daban-daban kai ka ciro hukuncin abu kaza ni na kun mun ciro shi daban-daban sai a ce tare da dukkan na hmm. kai a gane ko ana kai a cikin ciro zantukan da muka yi akwai tare da domin kai ka ciro hukuncin kaza ni kuma na ciro daban an samu sabanin cirowa to tare da dukkan ne fin na kai au li adami sil mutaqaddimi ko ba a ba wajen cirowa bane su mas'alar da sanda magabata magabata matsala ta faru ba ya mata nasi ba hmm. ka gane ko mm. ko ko bata faru a wurinsa ba ma sai yanzu ta zo sai da wata ahiri ne ta zo sai a ce taraddudin ne li adami nasil mutaqaddimina mm. saboda mutaqaddimina bisi mata nasi ba sai yanzu aka yi mata nasi ai akwai masayin da zaka gani ba su da nasi sai daga baya a ce an gano kuma ga yadda za a yi to irin waɗannan ne wa lau to kuma ushiru ina nuni bi dalau dalau ila ilafin mazhabiyin zuwa sabani dan gida wato ma'ana dan cikin gidan malikiya duk inda kaji halila ce walau kaza to zancen wani malami ne ba malike za a ɗauki zancensa a doke wani zancen wani ba malike a ce walau kaza duk inda kaji lauta doke wani zancen wani ba malike take yi amma akwai wani wuri kaɗan a mutazar inda aka doke zancen wata mazhaba da lau amma ɗan kaɗan ne bai da yawa kuma akwai ita kuma in bai fi ta ba a nasi tana nan a shari'a ita kuma ita kuma in duk inda kaji ji malaci wa in kaza to wata wata mazhaban maliki ake dokiya wata mazhaba ce za a doke ta da shi wato za a doke zancen mazhaba malikiya a doke wata mazhaba da yin duk inda ka ce wa in kaza wata mazhaba aka doke akan dauki mazhaba malikiya din dan cikin malikiya doke zancen malikiya da shi da in amma shi kuma kadan wato kaga ashe lau aka sun ince duk inda ka ji an gelan zancen lau na cikin mazhaba malikiya ne sai kadan na waje shi kuma duk inda ka ce wa in kaza wata mazhaba ake dokewa na cikin malikiya da in kadan ne wallaha as'alu Allah ah, Allah